بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haɗo mu a wannan safiya mai tara albarka safiya ta asabar ta 22 ga watan zulqa'ada a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da 28 ga watan tara shekara ta 2013 miladiyya da zina allah marwakin sarki a karatu wani littafin albarkar littafin mawata malik za mu tashi a kitab na 48 inda imam malik ibn anas ya ce kitabun libas kitabun da zai magana kan abin da ya shafi sutura kan abin da ya shafi tufafi shine al-libas tufafi kenan ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya mu tufafi albarka kuma tufafi ba karamin sutura ne sannan kuma ya sanya kawa kawa ado kenan da shi tufafi ɗin da shi sutura za ga bani adam da irin yadda suturarsu take za ga dabbobi da suturarsu za ga tsuntsu yanzu ka samu tsuntsuwa ka fige mata gashi ya kake gani ka samu bishiya ka sare mata ganye duka ya za a ganta kwarangwar za a ganta a shekenan wannan ganyen nata da rassan nata su ne suturarta ana ba ta mun gano wannan da ke ashe wannan gashi din warishan da wannan gashi na dabba na tsuntsaye shi ne sutura su ta da zaren ka cire masu tsuntsuwa gashi kuma za a gaba ɗaya ta ta tashi aiki ga sutura ba karamin al'amari ba ne mutum ya kula da sutura ya alkinta sutura shi ya adana ta kuma sauran dai bayanai da za su biyo kan abin da ya shafi sutura tun da ga har an ware mishi kitab mai zaman kanshi kitabun libas kitab ɗin da zai yi magana kan abin da ya shafi sutura abin da ya shafi tufafi kada an zanna alaikun libasa an sauka musu ku da tufafi saboda ka tufafi ba karamin al'amari ne gaskiya قال babu ma باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها باب دين زي mana bayani في لبس الثياب gani da sanya tufafi lil jamali biha dan mutum ya cancara ado ya sanya tufafi ne don ya kawaye ado kun gane wannan da ke ku me hukuncin haka shin ana son mutum kullum ya dinga sanya kaya dukun dukun ko kuma ya sanya su gashi ya sanya su amma bai goge su ba ko kuma can ya kece can ya tsage can ya ɗaye kuma ya zama na bai dinke shi ba a ba a san wannan da duk kaga a yi wanki ba a sa sutura ba a goge ba baya cikin kyau kaya iya yage ba a dinke ba bai cikin kyau mutum ya zama yana da sutura yana da kuɗi da zai sai kaya ya kara ya zama na kuma bai yi ba kawai da ya ta buga jam da kudin da kare ko ya ta hawa babur da kudin kawai ya zuwa ga wannan bai yi ba ma'ana dai wannan babi malik ya bude mana shi ne don yi mana bayani fi su fiya wajen sanya tufafi lil jamali biha domin a yi ado da tufafin mutum ya sanya tufafi kuma ya cancar ado da su ba wai ga mata kaɗai ba hadda maza don bayanin قال رحمه الله عز وجل وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار قال جابر رضي الله عنه فبينا أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله هلم إلى الظل قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت إلى غرارة لنا فالتمست, فالتمست فيها شيئا فوجدت فيها جرو قثاء فكسرته ثم قربته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أين لكم هذا قال فقلت خرجنا به يا رسول الله من المدينة قال جابر رضي الله عنه وعندنا صاحب لنا نجيزه يذهب يرعى ظهرنا قال فجهزته ثم أدبر يذهب في الظهر وعليه بردان وعليه بردان له قد خلق قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال أما له ثوبان غير هذين فقلت بلى يا رسول الله له ثوبان في العيبة كسوته إياهما قال فادعه فمره فليلبسهما قال فدعوته فلبسهما ثم ولى يذهب قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما له أما له ضرب الله عنقه أليس هذا خير له قال فسمعه الرجل فقال يا رسول الله في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسول الله قال فقتل الرجل في سبيل الله قال باب ما جاء في لبس الثياب للجمال babin da zai bayani kan abin da ya shafi sanya sutura domin akawa domin ado mutum ya sutura ne domin ta kyau wa haddasani an malik ubaidullah ibn yahya al-laifi yace wa haddasani kuma yahya ibn yahya al-laifi ya karanta da ni wannan an malik daga malamin sa malik ibn anas imamul a'imma an zaid ibn aslam daga zaid dan aslam an jabir bin abdullahi al-ansari daga jabir dan abdullah mutumin madina shi jabir sahabi ne baban shi abdullahi sahabi ne na ba ta mun fahimci wannan da kyau ko shine jabir ibn abdullah al-ansari lokacin da aka kashe baban shi a yakin uhudu ko a ɗaya daga cikin yakoki da aka yi shi kenan sai jabir ya zo hankali ya tashi an kashe mishi baba ma'ana bai gan shi yana ta kokarin ya mai wanka a rasulun mai ce ko mai wanka ko ba mai wanka ba mala'iku sun mai wanka a ga shi babban mutum ne mala'iku sun yi mishi wanka sun yi wa mahaifinsa wanka shi ne abdallah shi sahabi baban shi kuma sahabi shi ne jabir ibn abdallah al-ansari ɗan kasuwa ne ga kasuwanci ga kuma yada da'awar musulunci annahu qal shi jabir ibn abdullah shi wa kamar ya abdullah ibn wai o kakan jabir kenan lam yahdurni annahu qal jabir ibn abdullah al-ansari yace kharajna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati bani anmar mun fita tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama fi ghazwati zuwa yaki na bani ammar na waɗanda ake kira bani ammar mun fita yaki tare da su tare da manzo sallama ashe manzo sallama yana ciki ba wai turawa ba a wannan tafiyar da karan kansa yi tafi waɗansu mutane ne can yankin na najidu ya ji cewar sana shirye-shiryen su kawo ma su kawo mashi hari sai ta aka shirya tawaga aka nufi inda suke da suka ji ɗure su 'yan baya shi suka arce suka gudu domin ubangiji su wani wata ala ya taimaka manzala sallama da arru'u duk yadda hatsabibin kafin yake inda ya ji manzala zai biyo layin sai ga ya cika riga shi da iska ya gudu haka su waɗannan banu almar haka su banu musfir rumawa kenan da suka taru a yankin tabuka suna jiran za su kawo da suka ji manzo Allah ya taho sallallahu alaihi wasallam sai suka gudu so haka annabi sallallahu ya je wannan wuri na bani almar ya dawo bai tare da ya samu kowa ba zaka ji ana cewa bani almar ko kuma zi amar zi amar ya zama alhamza da fata mimu da fata wannan abin ya faru ne a shekara ta uku bayan hijira ma'ana bayan yankin badar kenan da shekara daya to jabir ibn abdullah yana cikin waɗanda suke tafiya zuwa wannan yaƙi ta bani almar fa qala qala jabir sai jabir ibn abdullah al-ansari fabaina ana nazilun ta ta shagara to ina kawai ina zaune a ƙarƙashin wata bishiya idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kawai sai ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam fa qultu ya rasulullah sai na ce ya ma'aikin Allah halumma ila vil ya ma'aikin Allah ka shigo inuwa mana ya ma'aikin Allah ka shigo inuwa sallallahu alaihi wasallama ashe manzo Allah yana shiga inuwa kenan yana jin zafin rana ai yana shiga inuwa ya ce bismillah ka shigo inuwa mana domin ya kanar salama ya kasance in dai ana tafiya da sahabbai sai suka ga wata inuwa mai wata bishiya mai inuwa sosai to sukan ware ta ne wannan ta manzan Allah su sallama shi kadai sallallahu alaihi wa alaihi wa sallama فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya sauka ma'ana ya zauna a karkashin wannan bishiyar fa qul lana sai na tashi na tafi zuwa ga wani katan akwati ba wani katan abu da muke aje kaya da muke aje kayayyakin abinci tunda kaga tana tafiya ce ta yaki ba za a rasa jakunkuna ba sai muka ji wajen wata jaka da muke ajiye kayan abinci faltamastu fiha shay'an sai ne kokarin in samu wani abu a ciki to waje tafiya cirwa kisa sai na samu wani abu a ciki kamar kokumba menene kokumba ko mai ce kokumba ba tafarnuwa ba kokumba eh ana yanyanka ta dora ta kan abinci haka sai na je na ɗauko ta fakasar tuhu sai na ɓaɓɓalla na yayyanka kina na daddatsa sun makarabtu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na matso da shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqal sai ma yake Allah ya ce min aina lakum hadha wannan kuma daga yana kenan na yana kuma samu wannan saboda tafiyar ta yi nisa an bar madina an kai can yankin najidu can tafiyar ta yi nisa sosai da sosai Fa'ul sai Jabir ibn Abdullah ya ce Fakoltu sai na ce kareji na bihiyya rasulallah minna na Madinah ya ma ake Allah mun fito da wannan ne tun daga madina daga madina muka to da shi. Fara Jabiru sai Jabir ibn Abdullah ya ce wa inda na sahi bullana aiko da wani aboki muna da wani ma'aikaci muna da wani wanda ke mana aiki no je muna tattara mashi dabbobi no je hin zuku muna tsabtace shi muna gyara shi. muna shirya shi ya zahabu yar'a zaharana yana tafiya ije yi kiwon dabbobinmu zaharana su ne dabbobi an ce da ana kiran dabba da zahar saboda tana ana aiki da doron bayanta ana dora mata kaya a hau ba'al sai jabir ibn abdullah yace hastuhu sai na shirya shi ma bara sannan sai mutumin shi wanda ke mana kiwon sai ya kama hanya ya tafi ya zahabu fi zahar ya tafi da dabbobin domin ya je ci gaba da aikinsa wa alaihi burdan a lokacin yana da manya-manyan riguna guda biyu burdan jami ne abin da musamman ne na burd a wani manki ko mayafi shi a ake kira burd kama a ce alburda mayafi da ake yafuwa da shi wa alaihi burdan lahu kada halaka yana da su guda biyu kada halaka sai riga yagi sun lalace shine ma'anar khalaqa sun lalace qal fa nazara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kallaci mutumin wa qal sai ce amalahu fawban ba shi da wadansu tabafi biyu ne ghairu hadain banda waɗannan ba amma ba amma ka kiyaye amalahu fawban ashe ba shi da wadansu tabafi guda biyu ghairu hadain banda waɗannan faƙultu sai na ce in ji jabir ibn abdallah bala ya rasulallah eh ya ma'aikin allah yana da waɗansu tubabi guda biyu lahu thawbani fil aiba yana da waɗansu tubabi guda biyu fil aiba a inda ake aje da ake aje abin da suturu kayayyaki aiba ba eh ainihin sai ba sai ya usakina sai ba usiha fil aiba magayensa eh ghaiba bila ghain kenan na guba eh, imam sauki bi ya eh, ce bi ainihin mala da ainihin mara dugu zobani fil'aiba yana da tufafi guda biyu a cikin manya-manyan jakunkuna da muke ajiye suturo da su shine aiba jaka da ake ajiye kaya kama yanzu ka ce gana masu koko yawo ka turu iyahu ma da na bashi su yasa yana da su suna nan guda biyu na bashi su yasa sai maza Allah sula alaihi ce uhu je ka kira shi ba ya tafi ba kira shi famurhu ka umarce shi falyalbasu ma ya je ya sa su ya cire waɗannan ya sa waɗancan da ka bashi ina fatan mu bai jona da ke ko fad'uhu ka kira shi kai jabir famurhu kai jabir ka umarce shi ma ya sanya su yanzu yanzu an umarci jabir shi jabir din ga umarci wancan kuna jina da ke ko yanzu a cikin umarnin mutane uku kenan akwai manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama shi ne na farko shi ya umarci jabir eh aka umarci jabir shi jabir ya umarci wancan ya umarci mutum na nau kenan na uku to shi wannan umarni da ake wa mutum na uku umarnin waye umarnin jabir ne ko umarnin manzan Allah sallallahu alaihi sallam eh kwana jina da ke malamai sun yi wannan bayani sosai da sosai ana tattauna shi a bangaren usul fiqh sosai idan su sallallahu ya umarci mutum shi mutum din aka umarce shi ya je ya umarci wani to shi a wurin wani din umarnin waye umarnin wannan mutum ne ko umarnin maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqal fada'autuhu sai na kiraye shi huma sai ya sanya su sai ya cire waɗannan sai ya sanya waɗancan waɗanda jabir ya bashi Allah ba ta tona da kyau walla ya zahab sannan sai ya juya zai tafi ƙal sai ya ce jabir ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon zan alaihi ya ce mala me ya faru ai da waɗannan din ya sa me sa bai sa waɗannan ɗin ba ya je sanya waɗansu sun mokara haka wurin jihar kyau kisar me kake nuna yanzu eh idan mutum yana da kayayyaki masu kyau kun lura da kyau ko ya sa su ba wai su kayayyaki masu kyau ana zuwa can a daka a ajiye su ba ne a dinga ɗiban ga kaya ana tafiya da su kullum su ake a ga mutum a manfa gani mai kyau kuma bai wannan da kyau ko wannan tsoron allah ba wai shine mutum ya sa yagaggun kayayyaki ba kaca kaca kaca nan gefe ya zubar da goro nan gefe ya goga in ya zubar da goro ya ɗebo gefen rigar ya share bakin da shi na kun gano wanda ke ko in ya face majina ya tallafo gefen rigar wannan ba shi ne ta takawa ba addinin musulunci addini ne mai tsafta kuma a kullum yawan kaya daban tsafta da adana kuma daban kuna jina da kyau za a ga mutum dududu kayan da ya mallaka yake da su wasu su kwaya uku ko hudu ba in ma sun kai kudin amma ya iya wanke su ya iya goge su kuma ya san lokacin da yake wanke su ya san lokacin da yake goge su saboda haka kai sai ga gaman yana da kayan da yawa kullum ya saka ga tana shainin tana ƙara kyau sai ga kana cewa da shi kai amma wani kuna fantamawa fa kullum kana ganin tsatsab tsatsab ya yanke farce ya yi aski ba ya bar kan ne turu kamar wani abin nan wani ba amurke ba kuna jina da ke ko takalmansa ya ɗinke shi ya wanke shi ko kuma ma ya abin da ɗin wanke takalman yake so ba. to me yake ci ya ci fa ne ya komai ina ba ta mafi to sai ga mutum tsarsatsa amma za ga wani yawan kayan ba shi wani zalla za ga wani yana da kayan iya ta sa su iya ta sa su iya ta sa su sai da suka kare duk bai wanke ba lokacin da ya sa na shida bai yi tunanin fa wanke na ɗaya na biyu ba kayan da yake da su sai da suka kare sai kuma ya dawo zai yi ribas sai sake duba kayan ya ga wacce mai dan dama dama sai sake sawa haka ya sake bin su duk wata ta yage ba shi da tunani wai na ya je ya ba da su ɗinki ya je a gyara su a sai ya ake su lafiya ya ta yage duk wani ba cikin tsari na musulunci wani mutum ne wasu daga cikin sabbin zai ga aisha radiyallahu anha tana ɗinki ɗaya daga cikin suturinta suka ce a ah, to da duk da ke har da ke kuma kina dinki kina dinke waɗanda suka yage sai take ce a to ai idan babu tsoho ai ba za a yi sabo ba ba da sabo ake tsoho ba ai da tsoho ake sabo ba ai da tsoho ake sabo idan mutum rigar shi maballi zai yanke zai cire ya cire ya aji kullum da ke gefen wande shi ya yage ya aji to yaushe zai sabo ba zai sabo ba to amma kuma rigar shi maballin rigar shi ya cire maimakon ya je ya bayar sai kuma yake tafiya da kirji a waje kamar babi kun gane wannan da ke ko ɗaya kenan ko kuma ya cire rigar ya ajiye lafiya ya maballin ta yage shi ba zai iya kai mutala ko talatin ko hamsin wajen masu gyara su gyara mai a mai da maballin ba kullum da ke ko a ashe addini musulunci ba karamin addini ai hatta yan dai tara ce kada ake maka wannan bayan a doron karantarwar musulunci lalle addinin musulunci addini ne ga manne da ya gama ko ina da ina ya gama ko wani abu da tsora ka ana bukatar mutum ya sanya tufafi domin ya yi ado da su ya fito cikin al'umma yana abin shi ana sha'awarsa amma mutum ya ɗebo su mokarori da tun ana yi gobe azumi a je su ruwa ya dake su a gama ya biyu sai ya sanya shi can ko ya ga ya ya karkade ya karkaɗe zai waka su sai ga yana shigo jama'a ana kau da kai daraba Allah hulaka me yasa ya aikata wannan malamai suke cewa fassarar daraba Allah hulaka ita ce Allah ya da kiwuyansa ko Allah ya doki wuyansa wana ji da kyau sai suke ce ana faɗanta ne domin a nuna rashin gamsuwa da abin da mutum yi abin da mutum yi bai yi mai kyau ba ba wai ana nufin Allah ya kashe shi ba kuna ji da kyau to da shi mutumin da ya canza kaya ya ji annabi mai ya ce mai daraballahu anaka abin nan daraballahu haza alaysa hadha khairallah shi haka bai fi mai alkhairi ba da ya fita tsaf tsaf tsaf din nan bai fi mai alkhairi ba da ya tafi ya wuce ya dawo kaya. nan nan yaran ta kaso musu daya ko abokin ta ta fita sai ga yayin wasu ta tana da mata rubuci ta ce ba da ilimi da ilimi da ilimi ba ba zai ka su ba sai da su ce aka ah, bi ba ka ba ko ya ba sai haka kamar wata ta za ta kungi na ko ta yarda sai haka ko mu ga da ita za a da bayan ya canza kayan ya samu masu koyar gaya mai wannan jan masu eh bayan ya canza da kayan ya tsaya kusa wannan jan kuma da a kayan kuma ka sa ya za ka iya wannan ka kayan masu kyau kuma ka ajiye su ka yi ninki su su ta ɗini kan kashin anaka ka zo ka dinga sa wasu yawan iyalin mutum su yaka wanda mutum faɗa sai ya sai mutumin da ji abin da mazala ya faɗa ya ce da rabar ba wa marka da ya ƙi faƙal ya rasu Allah sun ya ji ya manta na fi sabilillah ma'ana da rabar ba wa marka Allah ya kashe shi sai da kuma sara a haka to ai ba shi ne ai ba ko ba wani mutum ta suka ci ai ba ka ai ba wani abu da ba ake ne sai ce ya rasu Allah fi sabilillah ya ma'aikin Allah Allah ya ji juya rama kan tabbatin ne tabbatin Allah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله سنا جانا يتي في سبيل الله قال جابر بن عبد الله يتي فقتل الرجل في سبيل الله سي سيعكش بتوبة في سبيل الله قولوا قلوا له يقول سيعكش زيسا وشهادة بإذن الله سبحانه وتعالى وعندما جيبوا له شيء لله لله على سنة كفاية ana sanya tufafi domin a yi ado su ƙala alaikusarau ƙala ba da zini a malikin annawa umar bin khattabi radiyallahu annahu qal inni la uhibbu an anzura ila al-qari'i abyad al-thiyab wa da sani an an karanta dini wani daga malik ibn anas imam al-a'imma annahu balagahu lalle shi malik bayani ya zo mashi anna umar bin khattab radiyallahu anhu qal lalle umar dan khattab Allah ya kara mashi yadda yace inni umar lalle ni umar la uhibbu wallahi ina so an anzura ila alqari in ga malami abyadu thiyab tufafin shi farare kal tufafin cikin tsafta ina son haka in ji umar ibn khattab malami suka ce menene alqari shin alqari malamin da ke karanta da qur'ani ko kuwa dukkan malami ya ga lafasin alƙare mai karatu to ga mai karatu ya shafi mai karatun ƙur'ani mai karatun hadisi mai karatu ina son in ga malami da ike karatu in gan shi abu ya da siyam tufafin shi farare ko kuma tufafin shi cikin kyau cikin tsafta zai iya daukan yana da fararen tufafi ɗaya kenan don gaga farin tufafi shi ke bayyana da mutum yana da tsafta ko bai da tsafta cikin gaggawa yasa da zaran ga makarantar ku an sa farin an sa yunifon ɗan ku farare to ka sani za a gwada ka kana da tsafta ne ko ba ka da tsafta ka gane wannan da kyau ko karka ce wai za ka yi ɗinka kaya kala biyar mana kowace rana da nata litinin da nata talata laraba alhamis juma kowace da nata in ba tsaftar zai sa su zuwa makaranta amma kafa a dawo break sai ga duk manja ne duk ko ina da ina kayan sun yi dukun dukun ina ba ta gano wannan da ke go ɗaya kenan ma'ana kuma ɗan khattab ya ce yana son ya ga malami a kyawun gani kyawun yanayi sawon kayan farare ne sawon ba farare ba ne ma'ana dai cikin tsafta a mafi kyawun abin da ake so a ga mutum kullum da ke ko kenan wani ita ce sifa ta ɗaliban ilimi kar mutum ya ɗauka da ita ce kullum ya dinga yawo da kaya dukun dukun can ya dare ga rigar nan ta dare nan ta dare nan ta yi kaza ya ba ba guga tun guga ta yi na karba sallah bai sake wata guga ba a ba haka ana sa ga mutum tsaf tsaf tsaf kullum da ke ko idan huluna ce yake da su ya sa hulun tsatsab ya zama na yana wanke ta ba wai kawai shi tun da ya wanke ta ina yaushe zai iya wanke abin nan sai ya hada huluna akwai kanana wacce yake zai iya mata emergency wanke. mana zai iya wanke ta ya dora ma rana ta bushe kun da ke ko sannan kuma suturar ya koyi yadda ake sa su imana eh zai ga wani ya sa riga sama na suke kasa mabambita ya sa wa wannan wata riga shi da dinkin sallan da ifara ne sai ya sa rigar fara sai kuma ya ɗauko wani jins ɗin shi da yake da shi sai go haba ina ba ta mafinci wani da ke ko kuma ya sa hula da kaya da hula da rigar da wando duk su zama bai daya wai ana sanyi tun da ana sanyi sai ya sa safa ya sa silifas hawa ma hawa mana hawa ma ai su ake ka yi fita irin yadda ake fita kun bai ci wannan da ke ko. <laughs> alaisu kenan so ake kai fita yadda ake fita mafi kyawun sutura ba alfahari ake bukata ba ba alfahari ba ne ko mai inda alfahari ya shige shi ya riga ya rubuta amma so ake mutum ya fita kyakkyawan fita da kyakkyawan tsari da kyakkyawan yanayi ya fesa turare ya taje ya taje masa ya gyara ya yi aswaki a bama ba wani ya fito yana tafiya yana aswaki ba قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين قال عن ابن سيرين أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم جمع رجل عليه ثيابا وحدثني عن مالك ما إمام مالك ابن أنس يا كان تدني وانا عن أيوب دق أيوب ابن أبي تميمة ɗani na abu tamima shi a biyu ɗaya ke ga abu ta tamima to waye abu ta tamima kenan kaisan sunahi kaisan as-sakhtiyani al-basri an ibn sirin daga muhammad ibn sirin babba ne cikin tabi'ai annahu qala shi kuma sana'ar mai yake yi muhammad ibn sirin in ana magana tabi'ai yana cikin manya-manyan tabi'ai sana'arsa sana'ar sai da mai kai qal muhammad bin sirin ce qala umar bin khattab umar ibn khattab yace idan ausa allahu alaikum idan allah ya yalwata muku fa ausi'u ala anfusikum ku yalwata makawunan ku mana in allah ya buɗa muku ku buɗa makawunan ku mana sai ga mutum allah ya buɗa mashi a da kullum in ya fita bai wuce samu 700 800 ba amma da ya fita sai ya samu dubu uku kaga da idan yana siyan balangu na mutala mutala ne hamsin hamsin yau ba ya ci na ɗari biyu ba kun shuru shi ne eh, jiki da ake nema da shi in ba ana bashi mai maiko-maiko ba sai a hankali wani ya zo yana tallan maganin maganin maiko yana tallan maganin maiko rana da maiko maiko maiko sai wani ci a ah, to me ya baro da su ƙauye eh an ba san mako ne zara ya zara ƙauye bana i ta ban ta haka ba ya zo birni bane domin ya je nan da nan makon a rusubillah saboda ka idan Allah ya lauta ma mutum ba a magana a ce wai sai sallah zai yi ɗinki tun da har imam malik ibn sai kawo hadisi wannan asar din a asar din sutura kuma ya gashi a babin sanya tufafi domin a yi kyau a tantara ado to idan Allah ta'ala ya buɗa mu mutum ya ga ya gurkan ka samu wata dama sai ka kawo ta shadda ce kana da yan dubu biyu da ɗari biyar biyar kana da yan dubu ɗaya ɗari biyar kuna ji da ke ko amma sai ga mutum wai ya ji ya sai jins jins jins ɗari bakwai mala juz dubu uku eh yanzu amma di ba musulmi suke sayan shi ba musulman ne suke sayan shi ba juz dubu uku to kaga yanzu juz din dubu uku idan ya sai shadda dubu ɗaya da ɗari biyar aga mata ɗinkin dubu ɗaya da ɗari biyar da shi yawa ya sai ta dubu biyu ya ba da dubu daya mai ɗinki eh shi ne kuma in ya sa wandan in ya je fitsari ya kuke gani in ya tsungo ya fitsarin ya na gaba gaban ya zai fito sauran kuma ya zuba a cikin sutura Allah ya sauke kaga an gwa aure gidansu ya kasa fitowa domin duk cikin shi kanana duk ta shi kananan kaya ne idan hausa allahu alaikum idan allah ya yalwata muku fa hausi wa ala an anfusikum ku yalwata ma ku. kada mutum allah ya yalwata mai kullum ya dinga nada kudin yana danne su kasa yana danne su kullum sai dai ya dubu idan mutane gaba da in ba kowa ya ɗebo su ya kirga sai ya kirga sai ya kirga su sai ya sake mayar da su ya sake ninke su gani ba ka yake ban Allah ya rubuta maka sai ka yalwata karka ce sai karma sallah ko sai babbar sallah hakan nan gara da iyali karka ce dole ake musu dinkin sallah Allah ya rubuta ku rubuta maka wannan ba wai kawai sai a shekara su ɗaya zaki mata tashin asuba ko shi ne ɗinkin karma sallah tashi Allah ya rubuta ku ya rubuta ku ci ku sa shi ne abin da yake addini wala tansa nasibaka min ad-dunya karka manta da rabanka na nan duniya kullum da ke ku kai taimaka ma addini kai kaza walatansa musu kar ka manta da rabon ka na duniya ka ci mai maiko ka ci mai dan dan dan dan kada ya zama kullum mai lami kake ci zai ga yan kwayayen nan guda biyu ya manta da rabon ya ci tun da ya baro gida na zaben unguwarsu ko tun da zaben su suka daina kwayaye Allah kullum da ke ku na tsara tsarabin garabin gungunan madara kuma gungunan madarar da ya ɗan yan domi ɗin da ƙanshi guda biyu ai ba kuna aka ce ba Allah ya hore mai sa sutura gaskiya ya ci ya ƙoshi mutum ya ci abu mafi mutum ya ci ya ƙoshi musulunci bai yadda mutum ya dinga cin abu kullum sai ya ga in ya zauna kasuwa ta ɗan lafa sai ya ɗebo kuɗin nan ya kirga in da ya duba ya ga ba kowa da yake gani ya ya ɗin musu ya kirka su ya ga sun cika kuma bai yi komai da su ba sai ke su cin aljihun wando amma ya zo wajen cin abinci abincin da zai shi shi ne na ɗari biyu sai ka ji ya ce a bashi na ɗari ya ta banka ruwa ya ta banka ruwa wai ruwa ya cike wurin shine ba wani ana nufin mutum ya bazaranci ba wallafi ne da an faɗu lam sirifu wa ya yaqturu wa bai na zalika qawama bai makan shi qawlu bai makamakan shi israfi abincin ɗari biyu ne zai ishe shi sai dai ya ci a kawo mai na ɗari bakwai ya ga kowa kai yake ya samu buɗi da ya je ya aka kawo mai ya ɗan ci shi ma sai ya bari ya ga ai mutane in sun ci in an kawo musu abincin rabi suke je su bar rabi ba haka ke ba in Allah ya lauta maka ku lauta ma kawunan ku ku lauta ma iyalanku a ci mai mai a sami mai kyau kun lura da kyau suturan suturar nau'antawa ake yi idan kasa idan akwai manya sai zama akwai kanana idan kullum kanana kake kananan kaya kake sawa idan na ce kananan kaya ba wani na nufin fatin shed ba ina ba zama bincin wannan da yau idan kullum ya zama na abin nan eh, yan ɗari bakwai bakwai kake sawa ku dai to shi sa kake ganin kullum suna yawan dariya to in kuma manya ne sai ga ka tara kuɗin gaba da ka dunkule su a manya sai zama da sesa sesa kana da yan dubu hudu dubu uku uku dubu biyar biyar kuma kana da yan dubu ɗaya da ɗari biyar abin da ake bukata dai akwai wanki akwai guga masu bukatar stati a sa musu akwai turare da kake sawa wannan shine ake bukata sai ganka ga makilin ka goge bakin ka kayi asuwaki ka karanta qur'ani ka sa sutura mai kyau takalmin ka ka ma so abin polish din gaba daya kana da mai din kana da abin da ake goge su dududu waɗannan dan abin da ake haka nono daga mutala ne sai kaza kaza kaza ba masu yawa bane da ake bukata قال رحمه الله باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب قال باب ما جاء إيه جمع رجل عليه ثياب بارك الله فيه jama'a rajulun alayhi thiyaba shin wannan jumlar jumla ce khabariya ko insha'iyya jama'a rajulun mutum ya tara alaihi thiyaba ya tara tufafinsa mutum ya tara tufafi ko kuma kowannen ku yi kokarin samun tufafi masu dama kuna ji da ke ko yayi kokarin samun sutura masu dama wato sutura ita ce mutum za a ga ana taro ana kaza an sa jami'an tsaro kan su bar kowa ya wuce idan ka fito da manya-manyan kaya sai ga ana barin ka sai ga shi ke hijamin tsaron yana tunanin ma ka shafa mai wani abu sai da tsabagen cewa. ina ba ta mafi wannan da ke ku mutane biyu ne suka baro gida za su taho nan garin mu nan to ɗayan wanda ya cika kyakkyawar shigar shi ba shi ma da kuɗin mota abokin shi ne biya mai kullum da ke ku eh, an je gida din nan ana tunanin biya za a dawo shi dai ya dai garin mina ne kawai shi ne baki shi ne biya mai da aka gama biyan kuɗi za a shiga mota sai ah, suwa masu kula da lodi yan union sai suka sa shi da aka biya ma kuɗin mota a gaba da shi ke da cikakken sutura aka sa gidan gaba shi kuma wanda ibiya aka sa gidan ba da sauran jama'a su suna ɗaukan ma wani shi biya ma wannan ai bayan allah sutura ita ce mutum yanke ce an taɓa wannan yaro ne mai gidan shi mai yaron ya kyakkyawar shiga mai gidan ya wata shiga ga ta nan hajaran majaran aka zo taron yara aka fara bari ya wuce sutura ita ce mutum shi ne sutura ita ce mutum karkumanta nan manta ce sutura ita ce mutum ba wai kuma shi ake nufin mutum ya je kama bin kajin mutane da akoyoyin yana kwashewa zai je yi wasu tara mutane a neman da kake yi neman da wani neman da yake shine yanzu ya zai cika akwato shine babbar tashi hankalinsa duk da haka baya hana ka yi sutura ka kullum da ke ko mutum da ya sa sutura suna da kyau sosai kuma ina daɗa maimaitawa da tsaftace su da tsarkake da wanke su shi ne abin da ake bukata qala babu ma ja'a fi lubs thiyab babun da mana bayanin sanya tufafi al wanda aka rina su tufafi da aka rina ko ka ce shadda ce da aka buga ko ba ku ji ba ai wa shadda kaza an buga ta ma'ana an bugaggiya ce an rina ta wa zahab da sanya zinariya kuma قال رحمه الله عز وجل وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يربص الثوب المصبوغ بالمشك والمصبوغ بالزعفران وحدثني عن مالك عن نافع لقى نافع مولى بن عمر أن عبد الله بن عمر للي عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ يا قسم تينا سنة كفافي لأكرنا أي رنا شنو بالمشك da wani abu da ake rina tufafi da shi mai suna almushk ka san nau'ukan eh, abin nan sassaƙe sassaƙe da abubuwan da ake rini da su iri ne daban-daban akwai wani abu da ake kiran shi almushk ban san ya zan fasara da hausa mu ba wal masbuhu bi zafaran akwai kuma wata aka rina da zafaran zaka ji tana kanshi tana kaza zala kenan dai rini shi ya fi son ya fi son yi tufafin da aka rina su da almushk ya fi sanya su tuba da kuma ta da aka dana da a zafaran turare na zafaran ko abin da ake sarrafa turaren zafaran da shi kenan ya nuna mana daga cikin magabata yin soft labin umar suna son ya tuba bi da aka dana wana ji da ke ko kala ya haya wasu mutu malikin ya kuru wa ana akarahu an yalbasa da mamu sha'a min zahab lianna balagani anna rasulallah sallallahu alaihi نهى عن التختم عن التختم الذهب قال يحيى يحيى ابن يحيى الليثي يجي وسمعت مالك يقول ناجي ما مالك ابن انس امام الائمه yana cewa wa ana akrahu kuma ni ina kyamar an yalbas an yalbas al-ghilman shay'an min adh-dhahab yara a sanya musu wani abu na zinariya ba na so ina kyama a sanya ma yara ƙanana wani abu na zinariya li'annahu domin yadda al'amarin yake balagani bayani ya zo mun anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzo Allah sallama naha ya hana an takhattu min zahab a sanya zobe na zinariya annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya hana namiji ya sanya zobe na zinariya fa ana karahu lirijal ni ina kyamashi ga maza alkabir minhum manya daga cikinsu wa sahir da karami yaro da babba inda namiji ne ba na son a sa mai abin nan zinariya ko abin nan ko abin nan ah, zobe na zinariya to me ma'ana wa an akrahu wace karahiyya ce za ka ji malamai suna cewa wa kariha malikun ko wa ƙala an akrahu ina kyama shin kyama litanzi ko litahrim shin da ya ce baya so baya so ne litahrim da an haramta amma sai ya kauce ma lafazin at-tahrim domin lafazin an haramta magabata suna ganin shi abu ne mai girma suna jin tsoron su ce abu kaza haramun ne haka in ba abin da shari'a ta nassanta haramcinsa ba so haka maimakon ya ce haramun ne sai ya ce wa akarahu amma sai ga mutum ya shimfiɗa gaba ya zama mafti me abu kaza ci ai haramun ne amma zai ga magabata suna kauce ma lafazin haram sai ɗalibansu ne suke bin su gane cewar ai da ya ce wa ana aka rahu abu kaza da ya kira shi makaruhi haramun yake nufi abu kaza da ya kira shi makaruhi ya bashi ne a makaruhi yana kyama shi bawai a matsayin shi na haramun ba domin yi ce domin wani salima ya ce na ya hana to tun da anan salima ya hana kaga nuna haramun ne kenan don al'asul fi nahi at tahrim kuma yana namiji ya sanya zinariya to tun da haka ne ina ba na son yaro ko ba a sanya mai zinari saboda ka sai a kiyaye kana ce ai yara ne ai hidima sallah ce kun bai ci magana ta da kyau ko yara ne maza kanana zai ga an sanya musu kayayyaki na zinariya قال يحيى وسمعت مالكا يقول في الملاحف المؤصفرة في البيوت الرجال وفي الأفنية قال لا أعلم من ذلك شيئا حراما وغير ذلك من اللباس أحب إلي قال يحيى يحيى ابن يحيى الليث يجي وسمعت مالكا يقول ناجي مالك ابن أنس ينا في الملاحف من قرد ما يعطي malahif jam'i ne na malhaf shine mayafi abin da mutum yake rufa da shi al-mu'asfaratu fil buyuti wanda aka sanya musu aka rina su a gidaje aka rina su da da turare kamar mayafi kamar ah, tunamin abin nan labulan kofa da labulan taga lirrijal waɗannan ga maza kaɗai kamar na ɗakunan maza wa da kuma waɗanda aka sassa a tsakar gida mayafin kofa da wani aka sa qal imam malik ibn anas ya ce la min zalika shay'an harama bana ban san wani abu da yake haramu a ciki ba wa ghairu zalika min libas amma a samu waɗansu tufafin da ba waɗannan ba a habu ilayya shi yafi kullum da ke ko mutum ya samu labulin mai tsada na na na na mai tsada imam malik bana sai ce ya samu wani shi ya fi kullum da kyau ma'ana sutura ta dara labule ina ba ta mafiyanci karatun sutura da za ka sa ta dara labulan ƙofa ko labulan taga Qal babu ma ja fi ما al-khaz ila ga ce al-khaz shine wani nau'i ne na tufafi asalin alkhas wata dabba ce mai rodo rodi kama wacce kenan eh kamar jakin dawa kaga yana da rodo rodi sai a yi tufafi da fatar kun gane wannan da ke ku haka dai kamar mai kuma kura ita ma tana da rodi sai dai karka manta fata ta najasa ce eh? gashi ne ba fata ba ce ko eh? wannan gashi shine fata tata an kashe mai ga eh yana shi ne ma alhaz wannan dabbar mai roɗo roɗe ita ce alhaz to a cire ta a yi fata a yi amfani da fatar me ya yi hukuncin sanya tufafin ƙarawa da sani malikun an shan bin wata na abihi an aisha ta zojin nabi sallallahu alaihi wasallam أنها كانت أنها قصت عبد الله بن الزبير من طرف خز كانت عائشة تلبسه وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة دق هشام بن عروة أنا أبيه دق باباس عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم دق سيدة عائشة رضي الله عنها من آية من الله صلى الله عليه وسلم أنها كست عبد الله بن الزبير للي إتا تفاتر دا عبد الله بن الزبير مطرف خص مطرف خص ومجيفي ونعب نوان انتفافي دين نخص كانت عائشة تلبسه وعائشة رضي الله عنها تاكس انتنا ساوا سيتباشي يجي تقبل ساوا عشيك انا انا ساوا قال ما يكره للنساء لبسه من الثياب nau'ukan tufafin da ya zama na makaruhi ne ga mata su sa a yin kalura a can mun yi maganar maza kada su sanya zobe na zinariya mazan yara ne ko babba lura balle ka ga mutum babba da shi ya sa sarka ai asali namiji baya sa sarka asali namiji baya sa sarka balle kuma ya sa ta zinariya mu dai a nan yankin mu maza baya cikin adan su sanya sarka saboda duk wanda kaga ya sa sarka asali daga wurin arna take wanda kaga ya sa sarka to gobe za ka ga ya sa babban riga ya sa sarka ba eh wa za ka ga ya sanya kayan irin nasu sai biyo ta da sarka kuma gaba ya ciki قال رحمه الله باب ما يكره في لبس للنساء لبسه من الثياب babin da zai mana bayanin nau'ukan tufafin da ba a yadda mata ba ba karawa da sani malikin an alƙama ta bane a fi alƙama an ummihi an haƙalat da khalat hafsatu bintu abdurrahman ala zaujin zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha wa ala hafsata khimarur raqiq fashaqqatu aishatu wa kasata khimaran kasifa قال وحدثني عن مالك يتى امام مالك عباره انس يا كرنت دني wannan ان القمه بن ابي daga دغا ɗan دان ابو القمه ان امي دغا جاتو مسا شي القمه دين كينان yayi riwaya wurin mahaifiyarsa annaha qalat mahaifiyarsa ta ce dakhalat habsatu bintu abdurrahman habsa ɗiyar abdurrahman ta je wurin aisha radiyallahu anha mai dakin manzo Allah sallallahu wa la hafsat khimaru ita hafsa din tana yafe da wani mayafi shine khimar mayafi ta lulluɓa mayafi raƙiƙun mai shara-shara kamar in ce mai shara-shara wanne kenan yauwa kana ganin jikin in gaji ba ya ce shara-shara tufafin da aka sa amma tufafin zafin rana kawai ya rage bai sitirce mai tufafin ba na ba ta mun fahimci da ke ko tana yafa da mayafi aka za da yan mata yi ko an mata aure ma ta san wani farin gyale wai raka ta ganta ne kuma abin ta ta kama da sauransu Fashakatu aisha sai aisha ta kyakkyata shi wannan mayafin da ta je da shi aisha sai aisha ta ta shi wa kasata khimaran sifan sai ta bata tufafi mayafi mai kauri mhm. ban ji ba kudaje na da zoho tufafi mai shara-shara ta sawo nan ce khimar shine duk abu da ta sa inda a ce za ka sanya babban mayafi babban mayafi da ya rufe kanta ya rufe ko ina da inanata nata hannunta duk su bayyana ba yi kullum da ke ko kuma akwai matan da yake sun kware akan wannan ta yadda in ta sa sai ga ta yi minti talatin ba wai ta daga ba to amma hijabi ne shakun dum ina ba ta mabanci wannan da ke ko a hijabi akwai mai shara-shara a mayafi akwai mai shara-shara yanzu shara-shara aka kalla rashin kaurin shi aka kalla ake hukunci ina ba ta mabanci wannan da kyau da za ga iyaye idan ake musu ɗinki za ga a tamfar da ake sawa an fitar da bangajejen mayafi wanda yake da ta yafa shi ba inda ya bayyana a jikinta kullum da ke ko daga waya ne ake ganin an ci gaba sai aka cire sanya wannan mayafin sai aka yi ne saboda ga an ta tashi kawai kawai ɗora shi za ta nan ta bambanta da wacce ba musulma ba to yanzu har arna ma suna yafa shi ba hijabi ba mayafin galadi sai ga ta yi zai ga wata ta dora shi a kafaɗa ta ga kasan mata komai kyau ne tsoraka bai halatta mace ta sanya duk wata sutura da za ta bayyana da surata wani haramun ne sawa'un mayafi ne sawa'un sutura ce sawa'un ɗinki ne ta sa tela yi mata yi mata matsatsan ɗinki wannan duk haramun ne bai halatta ba ta sa ta fitar da shi sai ga ta ce eh ta sa ne don zaman gida to idan ta sa ne don zaman gida in za ta fita waje ko dai ta yi ɗinki don fita waje ɗaya ko kuma za ta fita waje ta samu bangajejin hijabi da za ta sa wanda yake ta sa wannan hijabin babu wani abu kuma da zai iya bayyana na wannan ɗinkin da ta yi akwai su ɗinkuna da mata suke ifa hatta wannan ɗinkin ko ga 'yar uwata mace bai halatta ta gani ba kada da jijewar ai 'yan uwansu ne mata ai ko yar uwarta ce mace akwai iya inda ya halatta yar uwarta mace ta gani a jikinta ba wai dukkan ni kawai dan yar uwarta mace shikenan yar uwarta mace ba a akwai yanayin dingin da suke yi in banda mijinta kawai bai halatta wani ya gani ba daga dunan ya ta hitsi bari mu ji hadisi na gaba wa daga malikin an muslim bin abi maryam an abi salih an abi hurairah radiyallahu anhu qala nisa'un kasiyatun ariyat مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة سنة وحدثني عن مالك ما امام مالك بن انس يا كرنت دني wannan an muslim bin abi maryam daga malamin sa shine muslim dan abu maryam ana abi salih daga abu salih samman ana abi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn sakhar ad-dawsi al-yamani annahu lallai shi abu huraira ce. ya ce nisa'un waɗansu mata ne kasiyatun da suka sanya tufafi ariyatun amma tsirara suke tafiya kuna ji kasiyatun sun sa tufafi sun sa tufafi ariyatun amma tsirara suke tafiya ma'ilatun karkatattu ne mumilatun masu karkatarwa ne la yadkhuluna aljanna wanda ba su taɓa shiga aljanna ba ba za su shiga aljanna ba wala yajiduna rihaha kuma ba za su ji ƙanshin aljanna ba wa rihuha shi kuma ƙanshin aljanna yujadu ana samun shi ne min masirati hamsi sana tun daga tsawon tafiyar da ya rage maka tsakaninka da aljanna shekara biyar daga nan ka fara jin ƙanshinta to ko kanshin ta ba za su ji ba wannan wani hadisi ne marfu'i ne ko makufi eh makufi ne domin cewa ke abu hurera ya ce shi ne ibn abdulbar yake cewa an rawaito wannan hadisi din eh wace me shi ne ibn abdulbar yake cewa an rawaito wannan hadisi din marfu'i kamar yadda aka rawaito shi kuma makufi kuma abu ne da ba zuwa ce abu huraira ya faɗe shi don raɗin kansa ba kun lura da ke ko duk al'amari ne da ishi ɗaya shi shiga saboda ka mu sani kasiyatun ta sa tufafi amma tufafin da ta sa bai tsina na mata komai ba ariyatun tsirara take tafiya ba abin da tufafin nata ya koyi mata ga su da jikinta na komai yana bayyana a uzubillah minash shaitanir rajim a uzubillah uzubillah ma'ilatun ita kanta ta karkace mamilatun kuma tana karkatarwa duk wanda ta gani duk wanda ya ganta sai gaba iya dauke ido a uzubillah kaɗan ne wanda zai iya dauke ido ta karkatar da mutunta a cikin gida ta karkatar da mazajen mutane a waje kamar ya ta karkatar da mijinta a cikin gida ba ta bi umarninsa ba duk da cewa wasu mazajen su ma hatsabi ne su suke sa su suke so musu da yamma in taimakon kasa ya sa ta a gaban mota wai za su kewaye gari zai nuna ma jama'ar gari ga matar shi ta dan yafi wani mayafi haka an ji an baka mota an shiga supermarket tana tafiya rangwada shi ma ya zama tintirin diyuf baya ke shi namijin da baya kishi shi ma ba zai shiga aljanna ba an rubuta namijin da baya kishi ba da zai dauki matar shi ya kai ta supermarket ne ya kai ta ina ne ba wai kai ta maki ne haramu ba a'a da irin wannan shiga wai dan ya nuna wa maza shi fa yayi sa'an mace ka ji abokanai suna tafira kai ai wani matar shi kaza kaza kaza kaza shi kuma yana buga kafa a uzbillahi min shaitanir rajim wa ya ce ta tsari ko a cikin abokai matar shi ta fi kowace a uzbillah wannan karshen fitsara kenan wannan a cikin dabbobin gana neman irin sai dai ka nemo su alade don ko kare ba za ka samu ba a cikin dabbobi ba ko kare ya fi shi kishi domin kare idan yana unguwa akwai karya a unguwar ya zama na su biyu ne sai ya su karnuka baki suka shigo unguwar yana haushi ko baya haushi eh yana bari ko bai bari bai bari sai an fi karfinsa to amma a cikin dabbobi alade ne kawai bai da kishi to irin shi ne a cikin aladu a cikin mutane daga ana tafiran matar shi yana ta buga kama a uzubillah la da kullum aljanna ba su shiga aljanna ba wata ke mata magana ta ce ai wata fa in ba ka ji sunanta ba ba za ka san musulma ba ce kada jami'o'i su ji labari kada manya-manyan jami'o'i su ji labari ko manya-manyan haya su shi wata da ta fito gidan ta fito gidansu ne da cikakken shiga da shiga ta mutunci tana fita wata akan babar take canzawa daman ta yi shigar da take so sai ta ko babban hijabi ta dora a sama kullum da ke ko da ta sa babban hijabi a sama sai ta fita iyayenta masu mutunci ne tana ganin suna ganin ai ta shiga mai mutunci shikenan ashe tana fita kawai sai ta sai ta dage wata kuma gidan yan uwa ake komawa a can ake zuwa a canza kayan gaba da gidan kawaye a can ake zuwa a canza kayan waɗannan sai a sa su cikin jaka wani uba da ya kai ziyarar baza ta su makarantar 'ya'yan shi jami'a daga cikin jami'o'i ya kai irin wannan ziyarar sai sa a kira mashi diyarsa ai kawai sai suka yi arba sai suka haɗu da kwata-kwata shiga da tsari da bai santa da su ba sai ganta daga nan ya wuce da ita yi ya ce ba zai yadda da wannan ba bai san da wannan ba a wannan zuwan da yi ya sa ta tara mata kayanta ya sa ta a mota ta wuce karatun boko daban wannan tsayar kuma daban to tun da wannan tsayar da za ta yi sai ya sa ta a mota ko ya wuce da ita wani sun ɗauka saboda tsabagen gidadayanci da ƙidahumanci wasu ɗauka shi karatun ba zai shiga ba idan akwai niƙami shi za a ke mamakin a ga ustaz da gemu da wanda shi nufi sako yana turanci sai ga a wani shi ma ya ji turanci kullum da ke ko kuma a ganta da hijabin tar ƙasa da niƙami wata na turanci a waya ake ta ji turanci zuciya ita take rike abubuwa ba a ce wannan fitsarar ba haka daga wani ya tsuke dole shi dambu ne kasan dambu shi ne karshen zanzaro shi in ba ne zanzaro ma ba ya aiki ka ke ce ku shi dole ya ɗauka sai an yi wannan zanzara sannan karatun bugun zai shiga kuma haka za ka ji su fanko ka ga ustazai masu sanya riguna na mutunci ka gan suna fiye da turanci kuma ana kallon su saboda haka dole ne mutum ya tsaya tsayin daka kaga ranar sallah an ɗebo yara ƙanana an kai su ka rasa da bukukuwan sallah da bukukuwan kirsimeti a kafafen talabijin ka rasa bambanci a ciki a kirsimeti waɗannan yaran ne su aka fito suna ta tsalle-tsalle da aka zo bikin sallah su ɗin ne kai ka ce maka kamar babu wasu kan nan an tace shi ya kai ƙasa wai ai yara ne yara ne ba za a koya musu abin da musulunci ita yi ba ga an sa musu kaya in dai za a kallace su in dai ba wai ka tana yau bukukuwan sallah ake ba kai ka ce kirsimeti ake in ko da sallah da kirsimeti sun haɗa rana ɗaya kai ka ce waɗannan to na waɗanne ɓangare ne ba shi da ke irin waɗannan abubuwa ba shi da kyau ba shi da kyau irin waɗannan abubuwa ƙarawa da zaniya maliki أن يحيى بن سعيد أن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل نظر في أفق السماء فقال ماذا فتح الليلة من الخزائن وماذا وقع من الفتن كم من كاسيات في الدنيا آلية يوم القيامة أيقظوا صواحب الحجر لا إله إلا الله وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد قال مالك شنو يحيى بن سعيد أن ابن شهاب daga ibn shahab muhammad ibn muslim az-zuhri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzo Allah sallallahu alaihi ya muhammad ibn muslim az-zuhri tabi'i ne kuma yace manzo Allah ya ce bai ambaci sahabi ba kenan ibn abdul bar ya ce wannan isnadi ya kai labari shi ma annabi sallama qama min al-layl ya tayi cikin dare nazara fi ufuq as-sama sai ya tsaya ya kallace sama fa sai ya ce ma za futiha laila me aka bude kuma a wannan dara minal khaza'in na taskoki iri daban-daban malamai suka ce min yuridu min arzakil ibad na abin da ya shafi arziki da Allah yi ma bayi mimma fataha Allahu ala hadhihi umma na abin da Allah ta'ala ya musu fatahi na wannan al'umma irin budin da Allah ta'ala ya ima wannan al'umma min diyarul kufar na kasashen kafirai walittisa'i fil mal da kuma yalwatawa na arziki wani irin arziki kuma Allah ya bude yau ko kuma dai taskoki iri daban-daban mai Allah ta'ala ya bude yau wa ma za waka min alfitan kuma wani irin fitintunu ne suka bayyana a wannan daren inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani irin fitintunu ne suka sassauka kan min kasiya ta fi duniya da yawa za ka samu wata a nan duniya ta sanya tufafi ariyatun yawon alkiyama tsirara take ranar alkiyama bayan da kowa yake cikin sutura aka sanya ma kowa sutura a ranar alkiyama ita tsirara take inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin tsirara ta kasance a duniya sai zama da tsirara take a lahira ai qadhu sawahib al-hujar aka ce sawahib jam'i ne na sahibatu aka ce alhujar jam'i ne na alhujaratu aiqazu ko tayar da sawahib alhujar waɗanda ke waɗannan ɗakuna ma'ana yana cewa a tayar da iyalan shi kowa ya tashi ikiyamu laili ya sami idan alkhairi ne ake saukarwa a cikin daren ya samu alkhairi in fitintuni ne kuma ya nemi tsari daga waɗannan fitintuna matashiyar hadisin kan min kasiyatin fi duniya da yawa a kowace take da sutura a nan duniya a ariyacin yau malkiya daga ga waɗannan hadisai lalle ilala suna tsoratarwa irin sutura da mata suke sanyawa mata suke sawa da waɗanda suke sawa a cikin gari suke sawa a jami'o'i da uniform ɗin da ake musu mala kaga an yi uniform babu wani abin da ya tsare ga jikin mace nan al'aura zahiri an samu wata hula an ɗora mata duk waɗannan bai halatta ba duk waɗannan haramun ne Allah ta'ala ya sauwake Allah ya tsare mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk